da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa sai hakuri da yadda al'amarin ya samu ana ta fama muna fata Allah da ya ba mu mafita wannan dai mun fara wannan littafi iqadu ulul himamil aliya ila ayyamil khaliya wato faɗakarwa ko jawo hankali ga waɗanda suke da himma maɗaukakiya ana so a jawo hankali maza da mata duk wanda suke da himma maɗaukakiya ilaktinamil ayyamil khaliya kowa ya yi ƙoƙari ya ci ribar yan kwanakin nan masu wucewa ta yadda mutum zai samu ya amfana kada ya nadama lokacin da nadama ba ta da amfani aka ce yau za mu yi magana mina tawadu'i arida biduni minal majlisi yana daga cikin kankan da kai shi ma kamar dai ana ta kawo hikimomin ne da fawaid yana daga cikin ƙanƙan da kai mutum ya gamsu da wurin zama bai kai matsayin shi ba a wurin zama idan aka zo wurin zama sai ka samu inda ya sauƙaƙa kawai ka zauna yana daga cikin ƙanƙan da kai wasu su ga kaman ka fi ƙarfin zama wuri kaza sai ka ji ai yayi maka kai zaman ka kawai a wannan wurin wannan yana daga cikin atawadu kuma haka ake so an ce tawadu ku ƙanƙan da kanku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya ɗaga ku duk mutumin da ya nuna shi ba kowa ba ne, to Allah sai ya daga shi duk mutumin da ya nuna shi wani ne ya rika girman kai yana rena mutane yana kin gaskiya yana nuna shi wane ne to ranar lahira Allah tabaraka wa ta'ala kawai sai ya mai da shi mafi kaskancin halitta a mai da shi kaman ungurguma ungura kashi ya zama kawai buzuzu ko wani mai kama da wannan sannan kowa ya tattake shi aka ce zai koma asgar ko mafi sharrin alitta lokacin sannan ba haka nan kowa ya tattaka shi sannan a ɗauke shi a kai shi cikin wani kurkuku da ake ce ma bulus a ɗaure shi a cikin kurkukun nan a rika shayar da shi min usara ahlin na daga jagwalgwalan yan wuta gumin yan wuta da inda suka wahala da inda aka yi masu rauni da inda aka ji masu da inda aka yi masu komi sai a kwashe wannan jagwalgwalan a rika ba mutum yana ci ko yana so ko baya so saboda sai an nuna shi ba kowa bane ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أرويت دق عبد الله بن مسعود يتي إن من التواضع yana daga cikin wato annahu yace kala" minat qala yace inna minat tawadu yana daga cikin kankan da kai an tarda biduni minal majlisi shine ka yarda da abin da bai kai matsayinka ba na wurin zama in ka zo wurin zama ka samu nan wurin kawai ka ga abin nan ne sai ku duba girman manzon Allah alaihi abdallu salatu wa taslim a cikin umdatul wannan umdatul akam ana magana aka ce wani lokaci sai a shiga cikin gidan shi a dauko abinci idan za a dauko abincin nan sai mutane sun taru sannan su dauko kata inda aka sa abincin nan a zo a ajiye shi kuma yana sallah ko yana wani abu ko yana gana da mutane sai a zagaye abincin nan shi idan ya zo sannan duk an zagaye sai ya koma daga baya ya rika zuro hannun shi yana gutsura yana daga tsugunne yana zuro hannun shi ta baya yana gutsura sallallahu alaihi wasallam har wata rana wani ya ce ka amma kaitan mu ya ce ya za a yi a ce a ka abinci ko ba daga gidan manzon Allah bane a ce manzon Allah bai samu wuri ba sai dai ya rika zuro hannu ta baya yana gutsura ya ce ka sauƙaƙa ma kanka ya ce sauƙaƙa ma kanka yaro ni ba kowa bane ni dan wata mace ne fa wanda tana cin kilishi ba ni ba kada ku dauke ni wani abu yace ku so ka kama kanku kawai ya ci gaba da zuro hannu ta baya kuma yana gutsura in ya kai daidai bukatar shi daga nan ya cira hannun shi ya gama sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce duniya bata taba ganin kamar shi ba alaihi abdullu salatu wa taslim duba irin wannan matsayi ku diba girman shi a wurin Allah subhanahu wataala amma kuma haka yake saboda haka idan mutum kuma da ya haka din Allah bai daga shi ba har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa ya bashi kyau inna kal kautsar salli li rabbika wanhar inna huwa huwal abtar wanda yake ganin ka ba kowa ba shine mai yankakken albarka kai kawai mai albarka ne aka zo aka ƙara bashi hakuri aka ce wa duha wal laili iza saja yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala sannan aka ƙara aka je ciki aka ce wala sawfa ka rabbuka fatarda Allah zai baka a lahira zai ma zai ma har sai ka ce ka gamsu ya ce ni ko ba zan ce na gamsu ba in dai akwai sauran wani cikin al'ummata a wuta har sai na ga kowa ya fito aka ƙara zuwa aka ce alam nashrah laka sadrak ba mu buɗa maka ka ba wa rafa'na laka dhikrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma usri yusra inna ma usri yusra kada ka damu ya rasulana dan kaga wani tsanani tsauki na nan zuwa wannan shine mafi girman abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya kankan da kanshi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya daga shi daga cikin kankan da kai nan ba na biyu wa am wa an tabda assalama mallaqai mallaqita sannan ka rika fara sallama ga duk wanda ka hada da shi kada dan kaga wani kawai sai kai shiru bari mu gani ko zai man sallama bai san ni ba ne a ya san da ni da shi akwai bambanci ya in yayi ma sallaman yayi ma wayo in ya riga ka ka yi ƙoƙari ka riƙa saurin fara sallama sayyidina abubakar shi yasa daga nan shi duk wanda ya gamu da shi kafin ya mai sallama sai yi sallama shi zai fara yi sai kuma da yake shi zuciyar tashi wankakka ce sai ce to ai kuma an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi an ce yanzu idan kai sallaman nan kafin mutum to ai ya kamata in so ma yan uwana abin da ya kamata daga nan in ya haɗu da wani sai ya ƙi in sallama ya bashi shi ma ya samu daraja shi ya samu da yawa kai ma bari ka samu kuma sannan ya gaya mutane kar ku ga fa yanzu ina haɗuwa da ku bana na yi muku sallama so nike yi kada ni in kwashe ku ba ku samu ba ka duba irin wannan daraja malam kun ga su komi suna aunawa komi suna yi ala basira mamu sai dai dariye dariye mutane su dinga dariyar da babu gayar babu dalili in ka rasa mi suke ma dariyar nan ka rasa menene mutum dai in ka tsaya ka kalle a duniyance yana cin bone yana ta shan azaba ba daɗi ba inda yake jin daɗi gashi nan shi kai shi rasa ma irin inda nan bai ji daɗi ba kuma yana niyan a can ma sai ya sha wuya a nan ya rayu murus can kuma kurmus to me mutum zai yi ya kamata mutum ya rika tunani yana tunanin duk yadda za a sha wahala a nan wurin wurin nan ya ƙi yin kyau bai yi daɗi ba wallahi duk wahalar da mutum zai sha a nan wurin ya kasance an je lahira ya tsira to sai ya manta da wannan wahalan ko an tambaye ka taɓa shan wahala zai ce wallahi bai taɓa shan wahala ba in ko mutum shi yafi kowa facaka ya je can wurin aka sa shi wuta aka tambaye ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi tun da nake ban taɓa jin daɗi ba to menene amfanin abin da zai sa mutum ya saki jiki a wannan gidan wanda ba shi da tabbas zaka wannan shine abin da mu tsaya mu kalla to ka kai sauri ka kala qala ibrahimun nukhai rahimahullahu ta'ala innar rajula yace kaga mutum la yajlis ma'al qaumi fa yatakallamu bil kalam yuridu Allah bihi ay arrahmatu, ar-rahmatu haulahu. man hawlahu yace mutum za ku ga yazo ya zauna da mutane shi yasa kakka damu da inda ka zauna kai dai kalli inda ka zannan nan akwai alaman kirki a wurin in ka zauna nan yi zaman ka ko da wani ya zo ya ce monitor me kake cikin irin waɗannan mutanen ka ce me ka gani ka ce na ganka ne cikin wasu yaku bayi ka ce ni ma wane ne a ni ma in ma ka samu aka ce ma yaku bayi ya ibadi fa kenan to ya ibadi ba hauka bane kawai na wanda su san ma'anan ma ne yaku har ka samu aka ce ya ibadi ai cewa aka yana daga cikin daraja da girma ka shiga cikin wanda Allah ya ce masu ya ibadi wawanci ne da jahilci ke kawo wannan shirman wai ka zauna cikin ya ibadi to wane ne ya <laughs> jahili ne yake magana bai sa wanda yake cewa ba ai in ka shiga cikin wanda aka ce masu ya ibadi ka gama ka tsira saboda haka ya ka zauna cikinsu, ka ce ai nan nike so ni a tara mu a ce ya ibadin ehe haka nike so so da haka wannan ya ce in ka zauna cikin mutane sai bayan haka nan ka zauna ka gansu za ka iya ka zauna tare da wasu mutane fa ya takallamu bil kalam sai wani ya wata magana a cikin maganan nan yuridullah bihi kuma ba abin da yake nufi sai Allah kaman ku zauna ya ce kun ga jama'a abin da ya kamata mu yi kowa ya dage yanzu ya nema ma kansa mafita a lahira ya ja bakinsa ya shiru daga nan wannan kalman ta yi ba ku diba jiya da muka yi karatu nan da asuba fa aka ce ka zama mai ilimi sai aka ce kal'i ka zama mai abun nan ba mai magana ko amma mai aqil mai magana amma kal'i sannan ka zama mai ilimi kuma ka ban jahili ko sai aka yi magana aka yi sharhin su aka ce kada ka riƙa yin magana sai mai fa'ida ko kana da ilimin ka kawai ka ga yadda ba magana ba fa'ida ka da kai a ilimi kana magana ka ga abun nan da ya zo wani lokaci sai kai kamar jahili wani wuri inda ga ba fa'ida ko kana da ilimi sai ka ja bakin ka kai shiru ka ki magana Aka yi magana mahimmancin ka rika yawaita yin shiru domin wanda ke yin shiru ya to shi ko yake samun daidai ba zai yi nadama ba amma mutumin da yake yawaita magana duk inda ya gani ya tsandara magana wata rana sai ya yi magana da shi da kanshi ko ba a ce mai koyi ba zai ce kai nan da ya da shiru ne da yafi to saboda haka in ka zauna wurin da masu fa'ida suke shikenan za ka samu fa'ida wani yayi wata magana ta yarda Allah sai wannan sauka sai a samu rahama Allah ta dalilin wannan fata ummu man haulahu sai ta kewaye duk wanda yake zuwa wurin duk wanda ya zo wurin sai ya same ta shi yasa ina gaya muku miraran wa tikraran amma ban ce dole sai an zo wallahi duk mutumin da ba zuwa baka zama cikin mutane biyun nan baka zama na uku ka shiga uku an ce kun aliman aw muta'alliman wala takuni Salis? kada ka zama mai karantarwa ko mai koyo kakka yadda ka zama na uku kaga in ka zama na uku ka shiga uku ba ka zuwa makaranta kai ba karatun kai baka je ba kai baka koyar ba wani ma shi bai koyar din ba kuma ya iya sai dai ya zauna ya ta cin gyaran mutane ita cewa nan an yi kuskure na mata akwai fa wani da ne mai magana kawai na ce mashi muna shiri da shi na ce mashi to mu dai muna ta dai gashi nan ya ce ana ta dai kokari na ce muna dai yin abin da zamu iya yi da Allah dai a rika sauraren an ji kuskure a rika gyara mana ya ce to zai tsaya ya datsa wajen hau. yaje zai tsaya shi ya gadin wajen na hau kawai shi nan zai tsaya zai tsaya wajen na hau na ce to ba da Allah ya taimaka in an ji za a kira mu a ce mana an bata na hau anan shikenan wallahi kai yace mu ta yace zai tsare wajen na hau to mun gode mana an ga shikenan mun gode in ya saurara kai ya saurare na hawan ba shikenan sai a gyara mana mu gyara an samu yayi daidai yace zai zai tsare wajen na hau ya duba mana na hau kaga wannan zai ma saurara kenan to wani baya ma sauraron ka kwata-kwatan kawai zai je nemo inda kuskuren ne yake je gaba ɗaya rusa ce duk abin da ake ma shirme ake yi to tunda kai ka iya ka zo ku kai ka samu mu zauko gasa mu ji ba shikenan ba shine abin kawai wani ma wata rana ta ya kamata a samu mai jan baki saboda bakin ma bana karanta daidai ce ba da la samo shi in ma kai ne zo ka ja in kuma to to ban gane wakin ba daga nan sai in baka kawai ka ja ka fassara shikenan ni ni ne? a ni ban ce dama na kaifa karfin zuwa ban sa kawai kaga haka hidima ce ta yawa har goben nan nan ina so ni ma rika zuwa makaranta da ma zan samu ma in gudu ma in tafi ma wani wurin ma da na gudu je ni ma in karo sai dai kawai za su ce na tsufa ne shine matsalar eh ko na daddatsa shekaru yanzu kai ina wazar da na gaji zuwa ba haka ba ni ma sai in tafiya ta kawai monita ba wance ni ma na koma makaranta mu je mu samu kafin mutum ya karasa imamu ahmad da tsufan shi da shekaru a gan shi da alƙalami da tawada yana gudu saboda zai je makaranta yana gudu fa kafa aka tambaye shi ya imam kana gudu ya ce a kai inda ka san inda zani makaranta to wai sai yaushe ya ce sai ran da kai mu makabarta za mu yi ta nema tun daga tsumman goyo har ranar da kai mu makabarta gudu aka gan shi yana yi a matsayin shi na dattijo da kayan karatu yana gudu a ƙasa balle mu yanzu da Allah ya hore mana ko baka da mota ka hau zaka samu mashin ka hau kai ni makaranta ka hau keke nafe balle ma Allah ya hore alhamdulillah muna gode ma Allah la fakhran saboda haka menene maganan zuwa makaranta in ka je abin da ke nan alkhairi ne mun karanta nan da ku cikin wancan littafin miftahu daris sa'ada kana sa rigarka malam ka sa takalmin ka zaka tafi makaranta takun farko da zaka yi an gafarta ma duk zunubanka ka gaya ma abin da ya kama da wannan abu darda ya ce duk mutumin da yake ganin zuwa makaranta ko karatu bai yi kama da jihadi ba bai yi kama da fita jihadi ba bai yi kama da alƙawuran da aka yi masu jihadi cewa zai samu ba ya ce to ƙwaƙwalwar shi ta burkuce to me muke nema amma yanzu mutane ana lallashinsu ana lallashinsu kawai mutum da ya zabura wani lokaci sai kawai daina zuwa maka ko da yana zuwa sai ya zabura da an tambaye shi aka ce kaza sai ya faɗo wasu dalilai ko ya ce kayi mai ko ya ce an yi mai ko ya ce wani yayi mai ko ya ce ita makarantar ce gaba ɗaya ta zama mutum ta yi mai tunda zaka ta tambaye shi to waye ma wani abun ya ce ba ka kira wani ne ma kaza ya ce a wani ne ma kaza ya ce a to ni ne ne ma ya ce a to makarantar ce ta zama mutum ta yi mai kuma in ba daddan waɗannan ɗin kake zuwa ba to dan me zaka ne zaka zaka zaka abin nan to mutum ya je makaranta amma ba dole sai mutum ya zo nan ba kowa ya je inda ya ga dama mata su tafi inda suka ga dama Tun da nan ya yi masu nisa ya magana su ce su da za su taso daga can na kausansar da mata ke takawa daga unguwar kanawa su tafi asibitin general a kafa su je duba mara lafiya ko su je duba mai haihuwa nan bai masu nisa ba lokacin inda kasun take sadda sadda general hospital take nan zaka ga mata na zuwa ko state ko kuma nursing home su tafi nan da kafa daga cikin unguwar kana su tafi da kafa su su je har can su dubo suna tafiya suna labari suna shela suna shewa saboda nan ba nisa amma nan yayi masu nisa to ku je ta kusa mhm saboda haka kowa ya zaba kan shi abin da yake so wallahi na gaya muku miraran wa tikraran in dai mutum ya yarda zai mutu ya haɗu da Allah to ya tanaji abin da zai faɗi in ka yarda za ka mutu ai ma hisabi to ka tanaji aikin da za ka je a lissafa in ka yarda za a baka littafin ka ta hannun dama ko ta hannun hagu to ka zaɓi ta inda kake so ka anshe shi in ka yarda akwai gidan wuta akwai gidan aljanna to ka zaɓi wanda kake so ka shiga ko ki zaɓi wanda kake so ki shiga anta hurrun kowa ɗa ne yana da ikon ya abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da yake so don haka ku daure ku gane karatun yana da ɗan zafi amma kuma ita ce gaskiya iya fahimta wa innar rajula yajlisu ma'al qaumi shine na aka ce zai iya yiwuwa kuma mutum ya je ya zauna da wasu mutane su dinga wata hira kun ga ba shi yayi ba ko ha ma'al qaum fa yatakallamu bil kalam sai yayi magana da wata magana ko shi ko wanda suka zauna yuskhitu Allah bihi yana fusatar da Allah da wannan maganan fatusibuhu sakhatatu sai fushi ya kama shi fushin ya kama shi fata ummu man haulahu sai wannan fushin ya game duk wanda suke wurin ta dalilin wannan da ya baro magana shi yasa majalisar hira ta yi ba da ja zauna majalisar hiran nan ko kai ba kai magana ba ko kai da ka je kai baro ta ta shafi wanda ka bara ka ko kuma ka zama kawai kai kuma kai ne ka je ka zauna baka ce komai ba amma wani ya baro muku wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce wailun ya ce wailun lilladhi yuhaddithu an-nasa fayakdhibu liyudhikahum wailun lahu thumma wailun lahu manzo Allah ya ce bone kalma ta azaba manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kalma ta azaba ta bone ta tabbata ga mutumin da zai zauna a cikin mutane ya rika ba su labari don su ji daɗi ya nema su ƙarya ya rika ba su labari na ƙarya saboda su yi dariya kawai ya kiraro labari na ƙarya ya gaya masu ya ce kaza ya faru ya kira na ƙarya ya koyi mutane sharri koyi mutane kazafi da ƙage ya ce kawai don mutane su yi dariya kawai ya ce wailun lahu wannan bone ya tabbata gare shi thumma wailun lahu bone ya tabbata gare shi malam ya ce wa fi na haza ya ce kun ga a wannan zamanin namu kad kathiru jiddan wannan waɗannan mutanen sun yi yawa sosai ba gaya musu bane ai da wuta a waje kuma mu nan babu Kaje ka gaya musu Ismail ka zo a aiki ha sai mun samu wa fi zamanina hadha kad kathiru a wannan zamanin namu abun yayi yawa jiddan fakun ala hadarin minhum don haka ka zama mai taka tsantsan akan waɗannan mutanen ka yi taka tsantsan ka kiyaye su ka kiyaye abin da ake tunanin nan ka yi taka tsantsan wa man yattasilu bihim da wanda ya haɗu da su ka kiyaye su da wanda duk zai iya haɗuwa da su wanda yake kusa da su a fa wannan wannan ba menene na fa nallahu wa iyyakum min sharrihim fa muna fata Allah ya kubutar da mu da ku daga sharrin waɗannan mutane wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin wannan kun ga wannan na aje haka nan ai ba yi da yawa ba duk ai ga wannan da gina na an barno an ce aje haka nan ai gauga iya saboda ba wuta An barno an yi fasali ɗaya an gama kai na littafin kama ne to malam zani ina littafin ka yana gida ka manto shi ko ka baro shi ta a <laughs> ah, to to ayi gaugaiya kadan ita ma gaugaiya hiya tufan gaugaiya wannan irin wautan da ake yi a irin wannan zamanin wauta ai da in baka san wauta ba ko kaga wauta yanzu tunda an samu wani ga yanan sai kirkiro sunayen mutane yake yana cewa waliyai ne ya faɗi wannan ya ce wani tafinsa ko bi kai abin ma dai sai shi eh, wani wali ne tsumburtsu ko ko su ma 'yan wasan kwaikwayo sun samu kawai shi ma wani ya shafa ba kan shi hota kawai zauna shi ma ya rike carbi ya ce shi ba wali eh to kaga wannan kullun shi ake ta nunowa baya jin komi kuma yana ta faɗi yana ta ƙara faɗi kullun sai kaga sabo ya tashi ya rike microphone yana ta jawabi yana faɗin sunayen waliyai wanda ba mu taɓa jin sunan su ba ma wasu wannan abu sai wurin su hadda ta malmatu sai ka ce wata aljana ko ita ta malmatu ka Allah kiyaye na ai wala abun ba a ta komi wannan abun Allah kiyaye gogaiya hiya tufan wannan gogaiya shine ruwan tufan na yanzu ba ana magana fahim ƙila ko nan idan wani mutum ya yi tambaya ya ce Innal lulayata tan aqidu lil awwali wa inna thani innama waqa alayhi al min ghairi an tan aqida lahu wilaya min al-hali li tan aqida fi thani falyalzamu umma hina izin ittiba'uhu bi ikhtiyari al-imam lahu wa in wa inna lahum aula min nazari man tawalla al-ikhtiyara minhum lakafatkum ay likafatihim lahu ay kana lahu wajhun alikafatihim kana lahu wajhun yata'allaqu dhalika bil maslahati ama wan nazar lil kafati wa qad waradat sunna bi mithlihi wa ajmat al umma al simalihi wani kusan ana magana su suna ganin inda dama wannan shi dan shi'a ne dan tawaye ne shi yana ganin maganan shugabanci wanda aka ba sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ma aka kulla aka ce su ne abun nan bai cancanta ba domin su ba su suke gani ba wanda ya cancanci ya samu wannan abun nan din kamar yadda kuka gani ko nan wani yana ta magana yana cewa ai ba su ya kamata ba Kuma mun yi magana a cikin wancan littafin da muke karanta ranar juma'a irin yadda littattafansa suke cike da aibanta waɗannan bayan Allah har ma wani yana la'antansu yana cewa da su da wanda ma ya bi su ma la'antattu ne kuma abu ne wanda yake rubu sai dai in ana magana da su kawai sai ma ba ma yi ba ma yi alhali kuma abu ne wanda yake ya fi karfin ma a ce ba a yi don duk shugabannin su dai akan haka suke kuma da littattafan su a hannun muna gani to shine saboda haka su ba su yadda da cewa wai za a samu a kulla wani a ittifaki a zaɓi shugaba a irin wannan kamar yadda aka yi ba a ce an naɗa shugaba na gaba ɗaya wanda zai shugabanci mutane sai a ce kowa shi ma yana da yanci saboda kaga daga nan ko aka ce yau an wayi gari ba shugaba guda daya to ba yadda za a yi ai da abin ya kwace haka shi yasa komai ba zai tafi daidai ba ko yanzu da kake gani a yanzu nan duk da wannan abu ne wanda ya shafe su ba a ma sa baki ciki wannan rigima su ce amma yanzu an ce sarki guda biyu to ka gaya man wajen wanda matsala za a je a ce nan aka je in ka tafi ta can wurin in ka je ka faɗi wani abu ya ce to me yasa ka je can wurin tunda ba guda ɗaya bane yanzu kuma kowa yanzu yana nan zaman shi dindindin to ya za a yi wuri ɗaya. in an samu wannan to an samu baraka ta mutane an samu matsala al'umma za su samu sabani da za su je su yi tunani su kalli abin da ya fi maslaha ma al'umma ba a ra'ayinsu ba to sai a samu mafita amma kowa da ra'ayin shi kowa da manufarsa sai dai wannan rikici ne wanda baka shiga ciki domin ana rikici da mutum yana cewa wancan ya sauka kanwa shi na gidan wancan to ya za ka yi wani rikici eh, tushe ɗaya gida ɗaya to ka shiga wannan rikicin illa ka ce ba ruwanka da giwa da toron giwa da toron giwa suna karo zomo sai koma gefe kallo in kai ta sa baki cikin wannan abun kuma sai ka shiga inda ba ruwan inda baka sani ba ma haka abu ne wanda yake amma dai abun a zahirin ka kalla sai ka ji ba daɗi amma su suka san me yasa riki suke rikici kamar yadda na taba gaya maku ne na ce wancan gwamnan da wancan gwamnan da wannan gwamnan su uku suna rikicin su ba ruwanka domin ba yadda za ka yi ka raba tsakaninsu ko sun fito suna faɗansu a cikin fili wallahi malam ba su rabo iyalinsu tare suke ‘ya'yansu tare suke wasu ma har ‘ya'yan wani na gidan wani a can ma bauchi ko gombe ne haka aka taɓa yin wannan rikicin fa wannan suna rikici da shi da uban amma ‘ya'yan ɗan wannan sun yi aure na ‘ya'yan wannan wasu suna gidan wancan wasu suna gidan wancan kuma su ana ta fitowa fili ana ta suna faɗa su kuma matasa hasa su tashi su rika kurma ba kansu abin nan saboda waɗannan ne su kuma fa su suna faɗa to su ba waɗannan haka suke fa sai fa da aka zo har aka koma baya aka yi asali aka ce kaga da wannan da wannan kun gan su nan lokacin ba kowa ba sun hau a irin ta malam sani ɗaya goya ɗaya kawai sun yi sun yi zanne bisa beswa sun kafa hulunan sun hau bisa beswa tare da biyar su ɗaya goye ɗaya aka ce kaga ɗayan nan wannan fa shine wannan tuntuni tun suna samari duk abin da suka yi tare suka yi kuma wancan ɗayan da ya samu ya tafi Abuja waɗannan biyun ya ɗauka ya je duk abin da ya kashe ya rufe tare suka yi ya dawo ya dawo inda yake ya zama abin nan ya ɗauko wancan ɗin ya ce kai ne zan tafi in ban ma kai ma rike ka ce yadda na ci ko ka rike inda na rike kowa aka gama suka ɗauko ƙaramin ciki suka ƙara domin wasu na faɗa sai ka shiga ciki idan baka san me kake ba ba ruwanka ka ce gaskiya faɗan nan ba ruwanmu da mu ba musamman abin da ya haɗa ku faɗa ba in kun fito kun ce kuna faɗa to ku bari ku yi haƙuri ku bari <laughs> amma dai shiga tsakiyarsu wallahi ba ba shiga tsakiyarsu na gaya ma in kuma ka shiga sai ka ji kunya dan za ka gansu wata rana sun dawo sun rungume juna jiya wajen na ga wani abu shi ɗayan ɗan ƙaramin aka zo wani taro ga kujerar shi nan fa wanda aka sa mai wannan abun amma fa wancan ya ba ya zanna idan ya zo kawai ya kalla ya kalla kawai ya nuna to ai kai nan zaka yi ci a ah, ga nan kai dai zauna nan ni kai ne kai ne shi ya dawo nan gefen malam malam monita to kai fada kansu ka bar su kawai su ta abun su hular su ma in ka kalla irin ta daya kuma ka shiga rigima ka shiga abin da ba ruwa kai halis kawai kaga wani abu kawai ka ce wannan ba mu san abin da suke nufi ba kuma su ma za su yi wanda suka sani mai hankali sun ban matan su shiga rikicin ba ruwanku in kun ga muna abin mu ba ruwanku tare ko ka gan mu kuma ku ban mu dukkan kuma wannan daga baya kuka zo tare ko ka gan mu to kai ka shiga wannan rigima kakka shiga ko ta nan garin kakka shiga ina gama tare suke abokan <laughs> tuntuni tare suke in ka sake ka shiga wai dan kana nan garin ka shiga rigiman nan wallahi sai ka ji kunya ba ruwanka ka ji kawai suna ta abin su ka ce to wannan ku dai kuka sani Ko kuka san abin da ya haɗa ku faɗa kuma ko kuka san abin da zai sa ku shirya muna fata Allah ya shirya ku ba ruwan mu mu mu san abin da ya haɗa kuma faɗan ba mhm. ba a shiga tsakanin waɗannan mutanen giwa da giwa suna faɗa toron giwa da toron giwa yana faɗa wallahi zo mu ya je ya kallo kawai kama ya kallo shige daga rami shige daga rami in ka ji komai ka matsa kunnuwanka ka ƙara ciki Mhm. in ko ka wannan toron giwon ya yi tsalle diran ma sai a mutu a ci gaba kai ka mutu sun ci gaba da rayuwarsu na ma'ana arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa yadurruka idza jahiltahu ka yi alis kawai kai kuma ba alkali ba ne ba ruwanka da alkalanci ba abin da baka sani ba game da su ya yi dubun dubatan wanda ka sani to kai ne za ka yi masa alkalanci ka ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya ba ruwanka in kana so ka zauna lafiya ka ci gaba da aikin da ke gabanka ka riƙa neman kai menene ya wajaba a kanka menene naka aikin ka ban masu nasu aikin su yi kai ka san yadda za a yi ka tsira in anan ne auna abu biyu ko dai a ganka wurin amfanin rayuwarka inda nan kake sana'arka kana ta sana'a ka yadda za ka ci abinci ka zo ka ciyar da iyalinka kaga ɗaya kenan ba ruwanka da wancan surutun ko kuma in ka gama wannan ka shige masallaci kai sallar nafila ka dauki qur'ani ko aya goma ka rika karantawa ka rubuta su ka karanta aya goma kada ka zauna baka da aya goma amma kana da zunubi goma da kai kan wasu ka ja ka guda goma karanta in ka gaji daga nan rufe kai tasbihi in ka gaji daga nan yi bacci ka tafi gida ko kai a baccin a gida ko kai a nan ma inda kake ka gaji ka yi wannan kayo sana'ar ka samu abin da ka ci ka dawo masallaci ka yi nafila ka ɗau ƙur'ani ka karanta aya goma ka yi tasbihi ka ji ka gaji ko ka tashi ka tafi gida kai bacci ko kai baccin anan ya fi ma akan ka shiga abin da ba ruwanka kai ta shiga cikin waɗannan maganganun ku duba faran nan muka yi magana nan lokacin Hassanul Ya ce yana zaune a masallaci sai aka kawo ƙarar wani mutum aka ce shi wannan mutumin yanzu ba ruwan shi da jama'a da an sallame daga sallah sai tashi koma wajen wata fila kawai ya zaman shi ba ce ma kowa komi duk abinka ba zai ma magana ba ba zai ce ma komi ba sai basar ya ce ya kamata a je a tambaye shi me yasa ya je ya tambaye shi ya ce kai ko ya aka yi ya ce to shi ya auna rayuwar nan ne ya ga tsakanin shi da Allah kawai abubuwa guda biyu ne ya lissafo ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa yake masa ya gode ma Allah sannan ya lissafo zunuban shi kuma ya ta tuba ya ce to shi bai ga lokacin kuma da zai ishe shi ba har ya ware wani lokaci wajen wannan ya wani abu shi wannan abun ne gaba ɗaya gaban shi in ma dai tunano wannan ni'imomin yana godiya ko kuma tunano zunubi yana istighfari to dan me zai cire wani lokaci daban wajen wannan mu kuma ku ya kuke ganin mu yanzu saboda haka wannan idan wani ya ce fa in in wani ya tambaya innal wilayata la la tanaqidu lil awwal wai ai shugabancin ma tun farko da aka zabi na farkon ma bai yi ba saboda haka zai nada na biyu kamar misali ne aka yi magana aure aka ce na farkon bai yi ba tunda aka yi to na biyun yayi Aka ga daga nan an samu mushkila sai an kashe matsalar farko sannan a kashe wata to su suna ganin yadda aka zabi sayyidina abubakar zaben farko dama bai yi ba shi kuma da zai tafi ba sai ya masu yi akan zabi sai na Abubakar ba to ita ma to ta farkon ba ta yi ba ballantana ma ta biyu da ta farko ta yi a wurin su sai suka ce to ya samu ya kulla ta biyu to amma kasancewar ta farkon ba ta yi ba to na biyun ma bai ba don haka kaga ba rusa suke so su yi ba gaba ya fito ko wa inna thani innama waqa alaihi al-ikhtiyaru min ghairi an ta'qida lahu shi na biyun an zabo shi ne kawai ba tare da ya kullu gare shi ba tunda ai na farkon ma bai yi ba na wilaya fil halati ta'aqqudi fi thani a halin da aka yi na biyun tunda shi na farkon bai yi ba fa yalzamul ummata hina idhin ittiba'uhu bi ikhtiyaril imam lahu wazibi ne a ce kawai an ma al'umma ne su bi shi dan imam ya zabe shi inda shi imam din an zabe shi da gaske kenan to da sai su bi shi amma tunda na farko ba zabo ba su ne abun nan ba wa inna ikhtiyarahu lahum aula min nazari man tawalla al ikhtiyar minhum kuma a ce da shi ya zaɓo da shi shugaban na farko ya kulli kullin shi yi, ya zaɓo shi a ce ya tabbatar ya fi ƙarfi akan a ce sauran mutane su zaɓa domin shi shine imam ne nashi na farko minhum fatihim kana lahu wajhun sai a ce wannan yana da fuska in an yi haka nan ya ta'allaqu bil maslahatil amma wanda yake ya haɗo maslaha ta gaba daya wan nazari lil kafa da kuma ganin na gaba dayan ma wa qad waradatis sunna bi mithlihi kuma sunna ta zo da irin wannan idan an samu wannan wa ajmatil ummatu ala istimalihi kuma al'umma sun yi abun nan ba sun yi ijma'i cewa ana iya yin wannan waliya rasulullahi sallallahu walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaid bin haritha radiyallahu anhu ala al-jaysh ka ga annabi su saboda shi shugaba ne kun ga yanda suke maganan ko ai da ya naɗa zaid bin haritha Ya ce idan kuma zai dubi ni, Harisa ya cika ga wannan ai kaga din nada su ba ta yi kuma to su yi sai suka ce saboda aka shi yasa da aka yi na sayyidina Abubakar da na Umar dama ba su yi ba tunda ta farkon ma bai nada ba dama kun ma dan gane maganan nan kun san magana ne fa gaugaiya ce dama aka ce amma kuma mai gaugaiyan nan shi yana sane ibnu abisan dinnan dan shi'a ne bi ma'anar kalima yana so ya rugurguza duk wani abu da aka kafa a daidai saboda haka shi abin da yake tuhuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadda ya bar duniya bai nada khalifa ba ba shi ya nada sayyidina Abubakar ba haka ne ko yace zuwa akai ko aka dauko shi aka sa shi kuma na biyun shi ma bayan shi bai yi ba wai kuma da ya tashi tafiya sai ya ƙara nada wani to ai na farkon bai yi ba ballantana ma na biyun ya yi shi a wurinsa don haka duka ba a yadda da shugabancinsu ba kuna gane ya saboda so suke ba so suke su rusa ba na ba abin da ake magana na. nan shine gauga'iyan saboda haka ce, amma kaga can wurin kamar wancan na annabi da ya naɗa Zaid bin Haritha radiyallahu al'alal jeshin laji jahazahu ila mota shi ya shirya yakin sai ce ya zama fa in haifa amin fa amiruhu ai Ja'far ibn Abi Talib in ya zama yayi to wanda zai kwafe shi sai ya kara faɗi ai kaga ba bari yayi ba abun nan ba ko sai kafa wannan sai ya ce radiyallahu anhu ba'dahu thumma imaratu Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu sannan kuma ya nada Abdullah ibn Rawaha ba'dahu saboda haka fa in fa in wallal imamu ai waliyan ba'dahu haka idan shugaba shi da kanshi ya naɗa shugaba bayansa wa ƙala in mata ba da ifda'il khilafati ilaihi ba'adi la qibalu ai wannan ba la qabalu fal imamu ba'dahu fulanun in aqadatil wilaya yace saboda haka shugaba in ya naɗa shugaba shi yana shugaba sai ya ce to in na mutu wane ne zai zama shugaba bayana ba wai gabanin ya mutu ba ko kuma ya ce abin nan bane to idan ya mutu kawai shi kenan wai walataka ta kullu ta yi saboda ta farko daidai take kuma ta zama wannan ko in aqadat wilayatul awwal wa sarat imaman inda al mautil mutakhallif saboda aka kaga kenan da shi na farkon shugabancin sa yayi kuma idan ya mutu shi kuma na biyun shi ma ya zama abun nan ba su ko so suke su tura wannan fa kana li wali al-ahadi fi hayatihi an yaktara ghayrahu li wilayatil ahadi to nan kuma shi ma shugaba ya samu bayan sa ya zabi wani saboda so suke dama su ce ai waɗancan tuntune ba ya haka nan ba لأن fil في hina حينئذ yasiru إليه domin lokacin haƙƙin zaɓe zai dawo zuwa gare shi ne bi ifda'il imamati saboda shine shugaba ai qalahu ba'du ahli al-iraq haka suka ce dama kuma su ne bazikin kwaci kwashi ba shikenan ma daga nan wa dalilu thani dalili na biyu da suka kawo mina sunna lima mashru'iyyati wilayati al-adi nan mu kenan ko dalili na biyu wanda sunna ta nuna ana yin haka nan shine huwa ahadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil imamati li abi bakr as-siddiq shine inda annabi ya nuna ko annabi bai faɗi kai tsaye ba yayi abubuwa waɗanda suka nuna lallai sayyidina abubakar ya zama shugaba to amma shi wannan bai yadda ba tunda dai kaga waɗanda aka sa su aka ce maganar shugaban nan da rikici yayi suka ce su basu su gama wani abun da zai sa ai jayayya wane ne shugaba ga sayyidina Abubakar saboda ko a ina annabi shi yake gabatarwa duk abin za a iya ce sayyidina Abubakar in an yi magana ko da muka yi karatu da aka zo aka gama yakin badar aka ɗauko abin da aka ɗauko an kama mutane guda saba'in an taho da su a matsayin bursunonin yaƙi sannan kuma an kashe mutane saba'in su ko musulmi a lokacin mutum sha hudu aka kashe a yakin badar Allah ya ba da wannan babban nasara da aka taho hanya annabi kafin a isa madina ya nemi wani wuri ya ce a zauna a yi shawara ya kuke gani za mu yi da mutanen nan ga dai waɗancan an kashe guda saba'in ga waɗannan mun zuba su cikin kalib mun wurga su cikin rijiya mun baro su can manya-manyan gari da 'ya'yansu waɗannan su kuma ga su bursunonin yaƙi guda saba'in ya kuke ganin zamu da su kuma a ciki har da baffan shi ya kuke ganin zamu yi da su Umar ɗan Khattab ya ce gaskiya shi abin da yake gani a dandake su kawai ai ba wani magana sun wulaƙanta manzon Allah sun wulakanta addini ai raga-raga da su annabi ya shuru ya ƙara cewa a ƙara ba da shawara sayyidina abubakar ya ce ni abin da nike ganin yi masu afuwa a ce su kawo fansa a ce su ba da fansa za mu yi amfani da ita mu ɗaga waɗannan abubuwa kayan addini na namu abubuwan addinin nan mu shirin wani yakin annabi ya ɗauki wannan shawara kaga ai lokacin nan ga abun nan nan saboda haka suka yi daidai da ra'ayin annabi da wannan aka aka ittifaki aka abun nan kaga irin waɗannan wurare da yawa sannan lokacin da yake ta yin addu'a ma a yaƙin badar ɗin yana roƙon Allah ba wanda ya matso kusa da shi ya tashi tun farkon dare ya yi ta addu'a yana tsaye har sai da asuba ta yi har mayafin shi ya faɗi. Sai na Abubakar ya zo ya ɗauki mayafin nan ya mai da ya kifa shiga tsananin sanyi Ya ce, ya rasulallah ka sauƙaƙa ma kanka Allah ba zai wulakanta ka ba tabbas insha Allah wannan addu'a da kai Allah ya ji Allah ya karba Allah zai ba mu nasara sauƙaƙa ma kanka ya Rasulallah. a ga irin wannan mawaƙif manya-manya ne sannan kuma bayan nan gab da rayuwar shi yace muru ababakar an yi ya bin nan ku umarci abubakar ya zo ma mutane sallah ku ce ya zo ya sallah ni ba zan iya fitowa ba ya zo ya sallah ya hau kan wannan kujerar ga kuma sadda ya fara yin jam'in annabi bayanan kuma ya zo ya tadda ya ja baya annabi ya umarce shi ya tsaya ya tsaya ya dai kasa ai kaga wannan ya nuna wannan to shine wasu kai hujja da wannan dama suka ce ya za a yi ma har wani saɓani wajen shugabanci bayan ga wurare da yawa a lokacin da aka yi yakin uhudu ma da aka hau kan dutsen dutsen ya girgiza cewa ya uhudu ka natsu annabin Allah ne a kanka tare da siddiq da shahidai guda biyu dutse daga nan ya tsit ya shuru. an mai jawabi sau da aka da wannan aka tabbatar da waɗannan abubuwa suka ce to ya za a yi a sanya shi ya shugabance mu ga al'amarin da ya shafi lahira sannan kuma duniya ba za mu sallama masa ba saboda haka sai suka sallama suka ce ai shikenan ibnu abi isan ya ce wannan abun ba zai yiwu ba abil imamati li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ba'da wa qad hawala doktor hakim abi isan an yuhayyida hadha tayin shi ko abi isan yayi kokarin ya karkatar da wannan ayyana wanda aka yi masa na abubakar faltafata anhu liqawli abdullahi bin zubair ya kau da maganan wannan ya koma wajen magana Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu yace da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam ya ahadan annabi ya mutu bai naɗa kowa ba yace bai ba wani alabin da yayi walam yastakhlif ahadan bai shugabantar da kowa yace zama shugaba ba saboda haka suke jayayya ko kuma shi yake jayayya ibnu abi sa'id وهذا من العلم الذي فات Fata, Ibnu رضي wannan maganan da aka faɗi shi Abdullahi bin Zubair ba da wata wani ya faɗi ba amma wannan yake sa ku gano cewa babu wanda zai kewaye na ilimi ya ce ya san komi sai dai in annabi ne Kowa ne mutum komin karatunka akwai abin da zai iya yiwa baka sani ba Abdullahi bin Zubair yana da nashi ilimin aka ce wannan yana daga cikin abin da shi yasa nake gaya maku ku samu wannan littafin da Ibn Taymiyyah ya rubuta wanda yake cewa rafa'il malami anil a'immatil a'lam mutum ya samu wannan zai san yanda za a yi ba za ka zargi kowa ba za ka zauna lafiya abinda Allah ya baka na ilimi ka gane ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda baka sani ba kullum ka daga hannu ka ce Allahumma zidni ilma Allah ka kara mai ilimi sai in fahimta in gane saboda abubuwa za ka gani da yawa idan waɗannan manya-manyan jigajigan bayan Allah ba su kewaye komi na ilimi ba akwai abin da an yi ya faru ba su sani ba wasu sun sani kuma su je su faɗi wani abu iya inda suka sani a ce a kai ne baka sani ba to mu fa mun babu wala shekara dubu da wani abu tsakanin mu da lokacin kuma ga nisa nisa da yawa nisan da muke da su da yawa malam sani faɗi nisa ɗaya eh ya baka sani ba bayan kana da abin da nake ta ko da babauci nake magana eh to baka gane ba kai ka yi magana kafin yanzu kan dan barno dan barno ya yi kafin yanzu eh ai ku ne abokan tafiya mu je na ce bambanci tsakaninmu da su da yawa sai ka faɗi na ɗaya kamar sama da ƙasa mu kenan nan. kana ke so ka dauko ilimin fiqhu ga za da wuri ga jazo dan Borno kai wadi daya to sai ka faɗi daidai za ka yi mana wayo shekaru za ka dura eh wanda na faɗin da yake nan eh malam sani yanzu ka tsaya aka tambaye ka bambanci tsakanin mu da sahabbai wajen fahimta abin nan ai da yawa na farko za ka fara kallon nisan zamani tsakanin mu da su shekara dubu da ɗari hudu har da wani abu tsakaninmu na wannan lokacin ɗaya kenan sannan bambancin nisan ma inda muke zaune muna wata duniya suna wata duniya idan ka ce yanzu kana neman ka je inda suka zauna nan in ma wanda suka zo inda kake ba tafiyar da inda da ne tafiyar shekara nawa za ka yi kafin ka kai wurin a jirgi yanzu wani jirgi in ka shiga kafin ka tattare ka shiga wurin nan sai ka kai ka ci awa shida dan kana cikin jirgin kenan in ko ka hada daga tafiyar ka da shirin ka da zuwa inda zaka sauka a ce yau ga ka a Madina ko ga ka a Makka sai ka lissafa wajen awa goma ka lashe su kalli wannan nisan sannan abun nan da aka saukar ba da yaren mu ba Qur'anin nan da sunnan nan ta manzon Allah ba da yaren mu bane ga nisan zamani ga nisan gari ga bambancin dama ba harshen mu ɗaya ba sifar jikinmu ma ba iri ɗaya ba bi ba ta haɗa mu ba irin yanayin yadda muke rayuwar mu kalan daban a al'adance ma ba irin al'adarmu ɗaya ba sannan ga shi da ba da yarenmu ba ba da bi'anmu ba ba wurinmu ba ba inda muke zaune ba ga nisan wuri ga nisan abin nan to ka aiko kaga min babi aula mu jahilci abu da yawa wanda ba haka yake nufi ba mun kuma mu gane ba saboda ma mu da kayan aiki to sannan kuma mun zo yanzu ga kasala ta karatu ba ma karatun nan abubuwan da muke karanta nan ba mu saki jiki ba muka karanta ma abubuwan sosai ta inda ya kamata mu kai din ma ba mu kai ba shi ma nisan mu da su kamar sama da ƙasa tunda can wurin mutum zai zo ya ta karatun nan ya ba da rayuwar shi gaba ɗaya mu ko 'yan yatsun mu ba da bada ba akan karatun sai abin da ka ga nama, ka dan gutsura ka bashi to su ko mutum ya bada rayuwar shi gaba daya wani saboda karatun nan ya hana shi ya aure ya hana shi ya tara komi ya hana shi abin zai ci ma kai wani ga abincin ya tsaya ya ci ma saboda kada ya bata wannan lokacin bai yi bai ci abincin ba nan makaranta cikin ulul himma ko wanda sai dai ya uwar shi ta rika zuwa tana sa mai abinci a baki yana ci saboda na shekara kuma talatin yanzu dan Borno ko takka ta zauna shekara talatin dan kana rubutu kana wani ilimi ta cewa yana da mahimmanci ta ce ta samu abinci a baki shekara talatin ku auna maganar nan ku gani wannan fa ƴan uwar shi ce amma da ta gano mahimmancin abin da yake na rubutu da karatu ta zauna shekara talatin ta kwashe tana sa mai guntun waina a baki saboda kada ya mutu da yunwa shi kuma in ya haɗiya sau ɗaya ya haɗiya sau biyu sai ya ci da bakin shi ya isa haka sai ta ja baya ta tafi kawai ba su yi faɗa ba kuma wani saboda karatun ya faɗa rijiya ya mutu yana tafiya yana karatu bai san ya zo rijiya bai kunduma ciki wani saboda karatun abul barakat kakan ibnu taymiyyah idan ya zo yana karatu ko bayi ya shiga ba zai daina karatun nan ba sai ya ja yaro ya zo daidai kofar bayin ya ci gaba da karanta mai shi yana cikin bayi yana ji saboda kada wani lokaci ya wuce a banza wani shanu suka danne shi yana karatu yana tafiya a hanya yana rike da littafin sa ya haɗu da shi ya soke wani bisa jaki aka turo shi ya mutu an haɗu da shi ɗaliban ilimi suka rugo da gudu suna kwaɗayi yau ga malam wane ga malam wane bari mu zo mu samu karatu mu samu fatawoyi suka yi tantancin da suka turo shi ya mutu yana nan da cikin cikin ulul himma to auna ka gani to mu muka ba wannan karatu shi kanshi wannan littafin ma da yawa ba ku da shi kafin ma je koyina har da dan barno balle walan sani eh to akalla kana da me mi littafan to awa <laughs> to yanzu da ka tsaya tsaya tsaya to yanzu da ka da ka zabu akalla kana da guda goma sha biyar littafin ko jam'in ko ko adadin majmu'ul fatawa ba su kai ba su sha biyar din in ka hada su duka su goma sha biyar din ba su kai ba su kai ba su kai mujalladat na majmu'ul fatawa ba to kaga littafi ɗaya kenan har yanzu baka samu ɗaya ba ma tafsirin al qurtubi a wai su sha biyar din har yanzu ba su kai mujalladat nashi na littafin ba kai kana ta kana da guda goma sha biyar guda goma sha biyar وهذا من العلم الذي فاته ابن الزبير رضي الله عنه إلا أن يحمل أن يهمل كلامه على إرادة أحد مكتوب sai dai ana nufin kawai cewa a rubuta annabi bai rubuta ba amma da wa illa faqad ahida annabi sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba ai annabi yayi alƙawari ya shirya yayi magana akan nada sayyidina Abubakar li Abi Bakr radiyallahu anhu ahadan mantukan abinda aka ji daga bakin shi was sunna alqawliya hujjatun bil ijma'i sunna ko ta magana ai hujja ce tunda ya faɗi da baki qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ummul mu'minina Aisha id'i li Abubakrin wa akhaki Ya ce ki kira man sayidina abubakar da dan uwanki hatta aktuba li abi bakar radiyallahu anhu kitaban ha in rubuta mai wani littafi da zan nuna cewa in na mutu bayana zai zama shi ya zama shugaba fa inni akhafu an yaqula qa'il ina tsoro kada wani mai magana ya taho ya magana akan wannan mulki wa ya tamanna mutamannin ko wani mai mai guri yayi guri yace ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar ya zo ya faɗi wannan magana ya ce Allah ya ƙi wace Allah zai ƙi da manzon Allah zai ƙi muminai duk su ƙi sai dai sai na abubakar za su zaɓa kada wani ya wannan magana mu kawai ina so in tabbatar da wannan magana kawo takarda ko kawo kawo takarda ya gama قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى والتحقيق abinda za a tabbatar shine annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dallal muslimin annabi yayi nuni ma musulmi al istikhlafi abubakar radiyallahu anhu akan cewa bayan rayuwar shi na abubakar ne zai shugabanci mutane wa arshadahum ilaihi yayi masu nuni bi umurin muta'addida da wasu al'amura da yawa min aqwalihi wa af'alihi daga maganganunsa da aikace aikacensa wa akhbara bi khilafatihi ikhbari radin bidhalika hamidun lahu kuma ya bada cikin labaran da ya bayar irin labari na wanda ya gamsu sayyidina abubakar ya zama shugaba kuma yana godewa wa azima ala an yaktuba bidhalika ahadan amma yi niyan ya rubuta takarda ay thumma al allama Musulmi anna alima anna al yajtami'una alai sannan bayan haka nan ya gano musulmi ma za su yadda shi yasa bai rubuta ba saboda haka zai zo ya ce ba yadda za a yi musulmin za su taho su ce za su yadda za su ce Allah da manzonsa ba su basu kowa ba sai sai na Abubakar saboda haka wannan shine yasa bai rubuta ba fatara kalkita ba iktifa an bidalika sai bai rubuta ba wa kadhalika sai abubakar radiyallahu as-siddiq radiyallahu anhu ay ahida bil khilafa ila umar bin al-khattab haka nan shi ma ya bada zuwa ga umar dan khattab radiyallahu anhu min ba'dihi kama huwa thabitun fi sahihain kuma inda ya zo cikin bukhari da muslim amma su za su yadda ne tunda yanzu ma wani aikin da yake kenan har ya da littattafan gaba ɗaya yana ɗauka yana kwankwasa katsa katsa gaba ɗaya ba abin da ya dame su kuma mutane suna kabbara za a je a gano a dawo ko nan gaba ko in an jima ko bayan an mutu qala hafiz al abin nan bai ke cewa ay rahimahullahu ta'ala idza mata al-imam fastakhlafa ba'dahu rajulan salihan lil imama idan Imamul bagawi abin da yake cewa a cikin littafinsa gashi nan sharhu sunna kenan mujalladi na goma shafi na tamanin da ɗaya yana cewa idza matal al-imamu idan shugaba ya cika mutuwa ta zo mai fastakhlafa ba'dahu rajulan salihan lil imama sai ya shugabantar da wani wanda ya dace da wannan matsayi bayan shi falahul wilaya ya samu ya zama a matsayin shi na shugaba a bashi wala tahillu munaza'atuhu fiha bai halatta wasu zo su jayayya ba in dai kun yadda da shugabancin wancan to yanzu da ya nada wannan din a matsayin ya cancanta an gane ya dace ku sallama masa kawai shi ma ku bari lokaci yayi ya mutu kama fa'ala siddiq radiyallahu anhu kamar yadda sayyidina abubakar ya istakhlafa ba'dahu umar radiyallahu anhu bayansa sai ya da Umar na'am wa qala al-imam al-baghawi aidan ya ƙara cewa dai a cikin sharhu sunnan da ya nashi yace wattafaqatil ummatu min ahli sunnati wal jamaa saboda haka wato al'umma sun yi ittifaki daga ahli sunna wal jamaa ala anna al-istikhlafa sunna in kaga zaka mutu ga wanda kake ganin ya cancanta saboda an fara wasu maslahohi ga al'umma ko ga addini kaga cewa lalle kana sa ran in ka ci gaba wannan zai ci gaba da wannan aiki mai kyau to ka dora shi in kaga zaka mutu ya hau wannan yana da kyau yayi kyau abu kan ka dora mutane kuma abun nan to amma mutu araga <laughs> eh wurga eh ga wala dan barno? kana ji amma ka gane na na monitor a tsaya nan ko eh dan Borno ina ida shi wai zai ayyar da shi ida dan Borno dan Borno ne da hula ya ce alhamdulillah yanzu kawai zai kira shi yanzu ya kira ka bai kira <laughs> kai da kai ka tsaya ya dan kawai ka ja mana aiki wa ta'atul khalifatu wajib yace yi ma shugaba biyayya wajibi ne dan ya zama ya gano ga maslaha ga abin da ya zaba yace wannan baya na ya kofe shikenan ilal khawarij sai dai kawarija ne ba su yarda da wannan ba shi shi'a su ba su yarda da wannan wal mariqa da waɗanda suke fita cikin addini kamar yadda kibiya ke fita alladhina shaqqul asa wanda suka ware sannan su suna tawaye suna wa khala'u raqabata ta'a suka ce su ba za su yi ma shugaba biyayya ba to wannan suna da matsala wa kadhalika umar radiyallahu anhu ayyana sittan ai haka umar shi ma da yayi da yazo shi bai dauki guda ɗaya ba sai ya ware mutane guda shida ya ce a cikin kuje ku zaɓi shugaba ja'alaha shura bainahum ya ce ku je ku yi shawara qala al-mawardi imam al-mawardi rahimahullahu ta'ala ya ce amma wa amman inqiadul imamati ay ba'da bi ahadi man qablahu fa huwa mimman aqada ay al-ijma'u alai ala jawazihi a nada shugaba misali wannan shi shugaba ne ya zaɓi wani wanda ya ga ya dace bayan tafiyar shi ya ce wannan bayan na mutu ya zama shugaba kuma zan maslahan mutane wannan abu ne wanda ijma'in malamai sun ce ya halatta wa waqa al ittifaqu ala sihhatihi kuma sannan an yi ittifaqi akan haka ya inganta li saboda umarni guda biyu amalul muslimuna bihima musulmai suna aiki da su wannan walam yunakiruhuma ba wanda ya musu akan wannan ahaduhuma na farko anna ababakar radiyallahu anhu ahida biha ila umar radiyallahu sayyidina abubakar ya ba umar fa athbata almuslimuna imamatahu bi ahdihi sai ko musulmi suka tabbatar da abin da ya faɗi bayan shi wasani na biyu anna umar radiyallahu anhu ahida biha ila ahli shura umar ya dangana abin ga masu shawara su shidan nan fa qabilatil jama'atu dukuluhum fiha su ma jama'a suka yadda cewa waɗannan shidan su je su yi babu wahum ayanul asri sune jigajigan wannan zamanin lokacin itiqadan li sihhatil ahdi saboda an yadda da cewa suna iya yin haka nan wa kharaja baqi sahaba aminha wasu sahaban suka ce basu yadda ba amma kuma an kuma tabbatar da wannan alqamus sultaniya wa bi hadha yatabayyanu anna al ijma' alladhi hakahu al mawardi rahimahullahu ta'ala dan haka wannan ke nuna wannan ijma'in da imamul mawardi ya kawo lam yanfarid bihi wahdahu bai kadaita da shi shi kadai ba ba shi kadai kawo ijma'in ba faqad haka hadha al-ijma' al-imam al-bagawi wa ibn battal imam al-bagawi shi ma ya kawo wannan da ibn battal duka wa sanahakihi ba'da qalilin zamu kawo maku shi nan gaba kadan za ku ga maganan an ibn khaldun daga ibn khaldun rahimahullahu ta'ala ya tabayyana inhirahal inhirafal abisad saboda mu nuna maku wannan mutum fakarkatacce ne ba abin da yake so banda kawo rikici ai alal mawardi akan yadda ya kawo maganganu marasa kyau bi qawlihi ay tabarirul Amril Waka wa ifda'i shari'ati Ya ce kawai wannan ana ana so a fitar da al'amarin da ke faruwa ne a jingina shi zuwa ga shari'a a ce wai shari'a ne shi yana ganin wannan maganan banza ce to ina ganin mu tsaya nan sai mu ji abin da ibnu Khaldun zai faɗi kun san malamin tarihi ne yayi maganganu da yawa shine wanda ake abun nan ɗinsa saboda haka mu tsaya iya nan mu dai abin da muke so Allah za ka da mu na karanta littafin kuma ya zama wani lokaci dai na ji kamar in ce ko dai mu ajin littafin nan ne to ko ma mu ajin littafi ya yi mu mara ya tafi ya shiga ka nan amma babban abin da ake so a gane mutane su bambance addinin musulunci baya yin umarni da yin zanga-zanga ta annoba ta shugabanci a lokacin da shugaba yake ka fito ka nuna kai kanka kake so ko wane kake so kujeran nan kake faɗa da ita to ba za a zauna lafiya ba ba laifi bane mutane su fitar da ra'ayoyinsu su faɗi abubuwan da ake masu na abu in za a saurara a ji ko za su ɗauki wani mataki da suke ganin cewa wataƙila zai zama masu maslaha amma a ɗauki matakin da ta zai iya jawo to wannan ba menene kuke ce mashi tarzoma mutane su ɗauki matakin da zai ɗauko tarzomar da za ta sa ta dalilin tarzoman nan watakila a yi wata ɓarnar da ta fi waccan muni wannan kuma musulunci bai san wannan saboda ɗabi'an mutum yana kan shugabancin shi ya fa kare wannan shugabanci iya abin da zai iya yi zai iya yi ya kare to ana iya ganin wannan mas'ala ana ganin ta guda ɗaya ta dalilin shi kuma ya kare matsayinsa kuma matsalan ta zama guda goma kaga daga nan ba samu maslaha ba so in mutane za su kalli irin wannan